وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم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 kaurar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1436 wanda hakan ya yi daidai da biyu ga watan hudu na shekara ta 2015 amma a shekarun girgori karatunmu na yau shine turmi na biyu a cikin wannan littafi بغية المشتاق في sharhi risalati شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق abin ma ya samu amma ga mai kwaɗaye neman ilimi sharhi cikin saƙon da shekul islam ibn taimiyya ya aika wa mutanen iraƙi satin da ya gabata mun fara da muƙaddamar wannan littafi wanda malami na abu abdurrahman a doktor muhammad sani umar musa rijiyar lemo ya wallafa muka ce yau idan allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya littafi ne da ke magana a kan kyakkyawar aƙida da kuma ba da amsa wa munanan aƙida munanan aƙidu musamman ma aƙidar nan ta masu zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu cewa na na Aisha karuwa wa iyazu billahi masu tsinewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda aka musu albishir su goma nan tun anan duniya su kuma suna ce ma wasu daga cikinsu kwartaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manufar wannan karatu shine a yi kira zuwa gare su a jawo musu ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hada da kwatance cewa tilbar gaskiya ita ce tilbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabbansa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wanda ya kama wata hanya ba ta sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya bani ya taɓe ya riga ya halaka malam muhammad sani umar rijiyar lemo <clears throat> ya yi sharhin wannan littafi wanda asalinsa na shekul islam ibn taimiyya ne na ce tsarin da za mu bi za mu karanto zancen shekul islam ibn taimiyya inda malam ya yi ƙarin bayani sai mu sauƙo mu biyo malam don ƙarin bayaninsa ƙala shekul islam abu da taimiyya ta rahimahullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim ibn taimiyya ya buɗe littafin nan da bismillah wannan ɗabi'ar malamai ne idan suna buɗe littafansu suna buɗewa da bismillah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in zai aika saƙonni a rubuce yakan fara da bismillah surorin alkur'ani in banda suratu tauba suratu bara'a suna farawa da bismillah amma hadisin da ya zo ya ce wai duk wani abin da ba a fara da bismillah ba wannan abin mai yankakkiyar albarka ne hadisin bai inganta ba cikin mazajen da suka rawace shi akwai isma'ilu bin yazid shami imamu dara kutun yake cewa mutum ne wanda abin bari bayan allah kala shekul imam al'alimu faridu asrihi wannan ba maganar shekul islamu ba ne ba maganar mutumin da ya rubuta wannan wasiƙa ce ya kwafe ta daga baya don bayan da za a yi shekul islam ibn taimiyya ya fara da koda kansa bayan allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tuzakku anfusakum alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki mai yasha baka ganin waɗanda suke yabawa da koda kansu da kambama kansu ai allah ne ya dace ya koda ya kuma yaba ya kambama wanda ya ga dama ko da wasa in ji Allah kada wani ya yadda ya ringa koda kansa da yaba kansa to amma Allah subhanahu wa ta'ala mu 'yan Najeriya ya jarrabe mu da ɗabi'ar koda kai kowa yana so a ringa kiransa da lakabinsa ka je maka ka dawo ka cire ihrami amma kana so a ce maka alhaji mai karantarwa ko bahaushe mai mutunci dole yana so a ce masa mala wanda ya yi karatu Eh, har matsayi na digiri uku za ka je na so a ce masa dakta wanda ma ya ba da kuɗi ya saya sai a sa masa daktarsa amma a cikin bracket ko da ce 'yan boko sun gano yanzu sai su ce phd idan kuma ka yadda ka sa phd bayan baka yi ba to sai a maka dariya a tona maka asiri kowa na son lakabi a garinsu bayan ya tara kuɗi ya zama babban mutum kana so a ce maka kasurguman garinku ko santanin garinku ko sarkin galwar garinku kowa da irin abin da yake so na da masa ana neman shiga a fada kowa na so a ba shi lambar yabo a ƙasa ya dinga kiran kansa da wannan lambar oon gfr gcon mni bayan allah wannan wahalar da kai yayyawa yawa wala ta anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa waɗanda kuke koyi da su turawa wannan abin bai dame su ba saboda haka kaga a nan gurin akwai kauyanci a cikin lamarinmu karatu in kana so a san ka haɗu ka buɗe baki ka yi magana ba wai da lakabi ne ake gane mai karatu ba in ya buɗe baki ne ya yi magana akan san wannan ya san abin da yake yi to amma ka san bayan da ka iya da ɗalibai su suna kan ba malaminsu to amma kada wannan ya zamto cewa shi ne abin da wato siffarmu kawai ba za mu iya magana ba sai mun yi irin wannan kambamawar domin wani lokaci yana kaiwa eh, zuwa ga girman kai ƙala shehu al'imamu bajiman malami limami a fannin sa al'alimu masani faridu asirihi wanda yake irinsa ɗaya aka samu a zamaninsa muftil firak wanda shi ibn taimiyya shi in ma a ce wato mai ba da fatawa ko masani a kan ƙungiyoyin da suke danganta kansu zuwa ga musulunci da addinai daban-daban ya kai wannan matsayin zance akan ibn taimiyya faridu asrihi hatta waɗanda suke rigima da shi a zamaninsa cikin malamai irin su azzamlakani an rawaito a cikin littafai daban-daban ibn nasiruddin dimashki ya kawo a cikin littafin arradul wafir ibn abdulhadi ya kawo cikin alƙudu durriya mar'il Alhambali a cikin littafinsa ya kawo na tarihin shekul islam bin taimiyya ya ba shi yake yi ya ce ma za ya ƙorul wasifu na lahu fasifatuhu jallat anil hasri huwa ayatun lillahi ƙahiratun huwa bainana u'jubatu dahari ya ce ina masu yaban ibn taimiyya duk abin da kuka faɗa kwa ya faɗa abin da kuka faɗa amma ba za ku iya siffanta wa mutane hakikaninsa ba wannan yasa ibnu daqiqin al yake cewa ku kyala wannan mutumin shi ma ya san bai taɓa ganin wani kamarsa ba irin abin da ali ibn abdullahi al-madini ya faɗa kan imam al-bukhari cewa da imam al-bukhari ya yi ya ce mastasghatu nafsi inda ahadin illa inda ibn al-madini ban taba rena kaina a gaban kowa ba sai lokacin da na je karatu gaban ali ibn abdullahi al-madini da ali ibn abdullahi al-madini wani malami ne sa yin su imam ahmad da ya ji abin da imam bukhari yake faɗa a kan sai yake cewa da ohu ko rabu da shi wannan abin da yake faɗa a kaina shi ya san bai taɓa ganin wani kamarsa ba haka malaman allah suke tsakaninsu da juna sai yabo sai faɗin alherin juna ba irin na yanzu ba ko kowa so yake ya ce ya fi kowa na'am cikin malamai akwai waɗanda suke na allah har a yanzu waɗanda sukan faɗi alherin 'yan uwansu ko da a gabansu balle kuma a bayan idanunsu 'yan uwana ibn taimiyya faridu asrihi ya ce ma za ya kullu wasifu na lahu fasifatuhu jallat anil hasri in kana maganan siffofinsa wato sun wuce a ce a iya tara su guri guda barin faɗa maka a takaici. huwa ayatun lillahi kahiratun ai wannan kawai ayar Allah ne wacce ta gagaru kowa huwa bainana ujubatu dahari ce kai ai abin mamakin zamani ne ibnu taimiyya domin idan ya shiga yana magana akan kowane fanni kai ka ce bai san kowane fanni ba sai wannan da yake magana a kansa yanzu idan kuma ya bar wannan ya koma ɗayan sai ka je ashe ma ba abin da ya iya kamar wancan ɗin wanda kuma ba kowane malami ne Allah ke masa haka ba wani za a ga masanin alkur'ani ne amma in aka zo hadisi ba shi da rabo ko a cikin malamai ana faɗin irin wasu za a ga masana ne na alkur'ani kamar hafs bin sulaiman ko asim ibn abin nujud al-kufi isnadin ruwayan warshu da hafsu tana tsallakawa ta kan waɗannan bayan allah amma a malaman hadisi a gurin malaman hadisi su raunana ne malaman hadisi ba sa karɓar ruwayarsu saboda sun ce ba su da hadda sosai za a ga wani ko malamin hadisi ne irin usman ibn abi shayba sai aka ce thiqatul lahu awham tukullima fihi bi sabbin qur'an malami ne amma yana da kulakulai ya samu matsala ne aka soke shi saboda bai iya karatun alkur'ani sosai ba hakan nan al'abarin yake wani malami kaga ya iya wani fanni bai iya wani fanni ba malam albani yake cewa shi dai ba shi da rabo akan ilimin rabon gado baya ganewa amma hadisan naku zai inganta muku wanda ya inganta saboda wannan fanninsa ne amma ya raba ba ya iya rabawa imamu suyuti Allah shi kara masa rahama kun ga ba wani fanni da zaka iya cewa bai yi rubutu a kai ba amma yana kuka da cewa ilimin raban gado na masa wahala imamul ghazali malami ne wanda yake fitacce amma ya ce ilimin nahau na masa wahala haka lamarin yake amma shi faridu asrihi muftil firak. ibnu taymiya duk ƙungiyoyin da suka bata daga kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun daga kan khawarij idan yana magana akan su da tarihin su sai ka ce iya abin da ya karanta kenan idan yana magana akan shi'a sai ka ce iya abin da ya karanta kenan littafin samin hajji sunan nabawiyya fi raddi ala shi'ati wal qadariyya shaida ne akan haka ya kai hata magabtansa masu faɗa da shi suke cewa walibni taimiyata raddun alaihi wafa bi maqsidin raddi wa istifa'i adrubihi taqiduni subki taqiduni subki da aka kawo masa littafin da ibn taimiyya ya ba da amsa wa ibn mutahir al-hilli a cikin littafinsa minhajul karama sai ke cewa rawafi da da la mun lahum من أجهل الناس في علم وأكذبه والناس في غنية الرد إفكهم لهجنة الرفض واستقباه أبربه ولابن تيمية رد عليه وفى بمقصد الرد واستيفاء أضربه يتبع ابن تيمية ندى ردي wanda yake shakun dum ba wata gaba sai da ya riga ya karya ba wata hujja da suka kawo sai da ya rusa ta idan ana magana akan kadariya ko mu'tazila ko a sha'ira ko murji'a ibn taimiyya cikin rubuce-rubucensa ko ina amsa gare su ba iyaka littafin alhamawiyya littafinsa alwasitiyya littafin fatoyinsa da ya aika zuwa garuruwa daban-daban tafsiransa da ya ma ayoyin alkur'ani wanda ya kalli collation da aka yi compilation da aka yi na littafansa wanda aka mai da su cikin kusan mujalladi talatin da bakwai littafin da aka fi sani da suna yanzu majmu'ul fatawa ibn taimiyya ai ba rubutawa ba ko daga baya ne aka ta tara aka ta tarawa sai aka buga shi a wannan tsarin sai zamto cewa ana mai da reference da a kansa da irin tsarin da aka buga shi amma ibn taimiyya ba wai shi ya rubuta littafin majmu'ul fatawa ba sa ne aka hahada a cikin wannan littafi ibn lamarin sa ya kai hatta cikin addinan da ba musulunci ba ma yana tsoma baki littafin sa aljawabu sahih liman baddala dinal almasih dalili ne akan haka littafin sa at-tis'iniya littafin sa as-safadiyya shida ne akan kwarewarsa akan lamarin firak na musulunci ibnu taymiya littafin sa ta'arudul aqli wan naql dar'u ta'arudul aqli wan naql rusa cewa addini hujjan shari'a ba ta taba cin karo da hankali littafi na dalili akan yadda ya kure falasifa da mutakallimu shekul islam shehin musulunci ba wai ana nufin cewa wai shi ne malamin musuluncin ba kawai ana nufin cewa wani shehi ne a cikin musulunci akwai wani malami wanda a zamanin ibn taimiyya irin da ya hasara ta malamai da ya jawo shi yadda ya zamto daga zaran kace shekul islam sai zamto ana nufin me ibnu taymiya ko yanzu misali kana cewa shahararren malamin tafsirin nan mai fassara alkur'ani da hausa wanda tafsirinsa ya gagari ba sai ka karasa ba za a cewa kake nufi idan kana magana akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ilimin hadisi ko kana koro zance sai ka ji an ce malam sai ka ji kira malami nan haka nan lamarin yake in ana magana akan aqida sai ka ji an kira irin malam Dr. Muhammad Abubakar Muhammad Sani hakan nan malaman mu suke idan ana magana akan wa'azi ko da motsa guri haka ne da rusa wasu sai kira irin su malam Kabiru ko ba haka bane kowa zaka samu to daga zalan an ce shekaru islamu islam Ibn Taymiyyah a zamaninsa shi ana cewa shekul islam hankali yana tafiya zuwa ga ibn taimiyya akwai wani safiuddin muhammad ibn muhammad al-bukhari ba imam al-bukhari ba kawai shi ba ɗan garin bukhara ne domin bukhara wani gari ne yanzu a ƙasar uzbekistan wanda har yanzu wannan gari na nan saboda haka garin su ɗaya ne da imam al-bukhari ba wai ne al-bukharin ba wannan ya saka sai ya ce duk wanda ya ce wa ibn taimiyya shekul islam wanda ya yadda ake ce masa shekul islam ibn taimiyya sunansa kafiri wanda ya yadda ake ce masa shekul islam din da wanda ya faɗa da wanda yake yadda ake faɗa masa sunansu mai kafirai wannan ya saka malamai suka yi littafi akan wannan suka fito da matsayin ibn taimiyya ibn nasir dinish dimashqi ya yi littafi mai suna arraddul wafir ala man tusummiya bi shekhar islam ibn taimiyya ta kafir ko ya ce raddi wanda yake gamsashe ga duk mutumin da ya ce wai dan an ce ma wani shekhar islam ibn taimiyya ya zama kafiri ya ce bai zama kafiri ba ya ce in baka san shi ba gashi nan ibn taimiyya ya yi fama da wato magabta an masa hasada amma ba a san ko shi waye ba sai bayansa abul abbas abul abbas shekul islam ibn taimiyya bai yi aure ba amma ana masa alkunya da abul abbas saboda halaccin ya halatta mutum ya yi wa kansa alkunya tun gabanin ya yi aure gwagware yanzu sai ka ce sunana abokan giri ko ummu fanteka ya halatta ko ai ba dole sai da sunan yaro za a yi alkunya ba amma in ka ce abu kwangiri ya za ka samu matsala ko sunan ki ummu abdullah sunan ka abu hafsa ya halatta ko da ba ka da yarinya hafsa ahmad ibn shaykh al-imam al-alim yace sunansa shi ahmadu kuma shi din ma dan shehin malami liman masani shihabuddin abdulhalim halim shi din kuma dan gidan shehin malami al-imam al-allama malamin nan masani majduddin abdulsalam ibn taimiyya abul barakat kenan radiyallahu anhu wa arda wa a'ala darajatahu Allah ya yarda da shi kuma Allah ya daga matsayinsa a cikin al'umma ya kuma daga matsayinsa a lahira nan ya ce wa shekul islam ibn taimiyya radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi shin ana faɗawa wani wanda ba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba radiyallahu anhu inda fatan addu'a ne muna fatan Allah ya yarda da shi wannan daidai ne amma idan kana ba da labarin cewa wannan wani ne wanda Allah ya gama yarda da shi bai dace ba saboda baka san tsakanin bawa da ubangiji ba baka san matsayinsa a gurin Allah ba da a ce manzon Allah na raye ne zai iya ba mu labarin abin da ke tsakanin wani bawa na Allah da Allah kamar da manzon Allah ya ba mu labarin ukasha ibn hisin dan aljanna ne yana daga cikin waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an musu hisabi ba manzon Allah ya ba mu labari umar dan aljanna ne Usman dan aljanna ne Abubakar dan aljanna ne Talha dan aljanna ne da sauran al-asharatul mubashshirun bil janna ƙur'ani ya ba mu labarin sahabbai yan aljanna ne amma bayan rasuwar manzon Allah sallallahu sai dai mai ta mamanga mai ta lalime Allah kadai ya san mai tsoron Allah saboda tsoron Allah abu ne wanda ke zuci at-taqwa ahuna allamul ghuyub alimun bi dhati sudur Sheikh al-islam ibn taymiyyah ce hadha al-kitabu ila man yasilu ilaihi min al mu'minin duk cewa ibn taymiya yana nufin aika shi zuwa ga mutanen iraki kamar yadda wanda ya nema ya rubuta ya rubuta wannan wannan wasiƙa ko wannan sako domin za ga da yawa daga cikin malamai wasu littafan ba sa rubutawa sai an tambaye su rubuta وقد سئلت مدة لنظمها مصحلا لفهمها وحفظها ولم أجد مما سئلت مدة وقد شرعت فيه مستمدا وكنا ما لمن دا الإمريتي لواكي لتافم الورقات وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي وقد سئلت مدة لنظمه مسحلا لحفظه وفهمه ولم أجد مما سئلت مدة وقد شرعت فيه مستمدا wani lokaci ko malami ne zai ga ya dace ya rubuta sai ya rubuta wani lokaci kuma ce masa za a ya kamata ya rubuta kamar da ibn rahawi ya ce ma imam bukhari ya rubuta ya littattafa littafin da zai tara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce ya ce wannan littafi ne zuwa ga wanda ya cin masa zuwa ga wanda ya ilske shi cikin yan uwa mumine shikenan sai bar kofar buɗe sai Allah ya sanya wa abun albarka shekara 711 yanzu kenan da rasuwar Sheikh Islam Ibn Taymiyyah mutanen iraki sun ga wannan wasiƙa sai ga shi yau mutanen bauchi ana karanta musu wannan wasiƙa gabanin haka malamina ya karanta a mutanen katsina gabanin haka waɗanda suka karanta wannan littafi sun karanta allazina yatawallawna allaha wa rasulahu wallazina amanu zuwa ga muminai waɗanda suke jibanta lamuransu suke jibantar allah da manzansa suke jibantar waɗanda sun kai imani sai ya ce ai Allah ya ce innama waliyukum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu wa yu'tuna wa ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون إنما وليكم الله lalle majibancin lamarinku wanda kuke jibantar da al'amarinku gare shi shine Allah wanda kuke gwada masa ƙauna kuke neman taimako a gurinsa kuke ƙaunarsa shine Allah da manzansa ba ku neman taimako ba ku neman agaji sai a gurinsu sai a gurin Allah ina nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ba a gurinsa ake neman agaji ba amma da shi yana sa hannu wajen taimakawa 'yan uwa muminai hakan nan muminai su ma suna jibantar lamarin junansu suna kaunar junansu suna bayyana soyayya ga sunansu muminai din nan su ne allazi na yuqimuna sala ba wai kawai muminai a suna ba muminan da suke tsaye da sallah bayan imani kuma ana aiki domin imani kawai a zuciya ba aiki ba ya sa mutum ya zamto mumini dole sai an hada imani da kuma mai aiki allazina amanu allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata suke bada da zakka wa hum raki'una kuma suna ruku ga sallah ga zakka ga ruku sai a kara bayyana matsayin sallah sai Allah ya ci gaba da cewa wa mayyata yatawalla wa rasulahu wallazina amanu فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتولى الله duk mutumin da ya jibantar da lamarinsa duk mutumin da ke neman taimako yake ƙaunar ubangiji yake ƙaunar manzansa wallazina amanu yake ƙauna yake ƙaunar waɗanda sun kai imani to kowa ya sani fa inna hizballahi humul galibun jama'ar Allah tawagar Allah su ne masu cin nasara yanzu ko kuma daga baya dukkan musulmai dukkan muminai hezbollah ne amma ko da ya ce wannan suna yanzu kana cewa hezbollah yana zuwa kunnanka waɗanda za ka fara tunawa su ne wasu a ƙasar lebanon waɗanda kuma waɗannan bai kamata a ce masu hezbollah ba sai dai ta wancan gunkin ƙure ko ko kuma hezbollah shaitan saboda komai kuke yi kowace irin gwagwarmaya kuke yi ta karya amma gwagwarmaya ce wacce take kashe musulmai ko da ana cewa waɗannan mutane manufarsu ba Allah ba ne ba musulunci ba ne ba cewa da suke suna faɗa da isra'ila ba da gaske ba ne ba mun ga haka kamar yadda kullum malamai ke faɗa cewa masu aƙidan zagin sahabbai sun fi kyamatar wato musulmai akan yahudu nasara sun fi ƙaunar yahudu da nasara kan musulmai ko na wannan zamani ga abin da ke faruwa a ƙasar siriya ko a ɓoye yake cewa su ne suke haɗa kai da ɗan uwansu mai irin wannan aƙida tasu mai mummunar ma ɗan aƙidan alawiya wanda suke kisan kiyashi wa ahalus sunna suke sake musu ba bamai kuma waɗannan su ne Hezbollahi? masu kashe bayan allah musulmai mummune su ne Hezbollahi? sai dai hizbul shaitan saboda haka hizbullah ana nufin mumine ne malam sai ce sai mu malan kasa a cikin littafin mu gangara malam sai ce min bara al-istihlal fa inna aya min aya من rafi شبهات alal على الإمامة وعلى أنها نص من الله ta'ala. malam ya ce wannan yana daga cikin tsabar gwanancewa tsabar iyawa yana daga gwada baiwa da ibn taimiyya yake da ita wato wajen fara rubutunsa ko fara zancensa ko fara maganarsa domin yana daga cikin gwanan cewa ka ɗauki abokanan zancen ka tun a farko ka jefa su zuwa ga inda kake so su je sannan daga baya ka mai ka raka su da dalilai ibn tamiya kai tsaye sai ya caki gidan yar sai ya kai hannunsa zuwa ga abin da waɗannan mutane suka fi dogaro da shi suka fi yin tutiya da kambama lamarinsa cewa wannan ayar ita ce babban dalilin su wajen cewa shugabanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya fata ya fada a cikin alkur'ani karara wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada karara a cikin hadisai shine sayyidina ali ba su da dalili a ganin su su a gurin su kamar wannan aya suka ce wa annal murada bil ayati wilayatul ali radiyallahu anhu wai cewa wannan ayan tana gwada cewa um, Allah ya shugabantar da sayyidina Ali ne wa annaha nazalat fihi cewa ta sauka ma akan sayyidina Ali ne fa arada Sheikhul islam ibn Taymiyyah an yaj'al al ayata mustahil mustahalla risalatihi sai ibn ya yaga abin da ya kamata wannan ayar ya zamto cewa da ita zai buɗe zancensa zai buɗe wannan sako nasa wa yushiru ila al-ma'ana sahihi lil aya tun daga farko bari ya gyara wa tunanin mu zama ya kai mai sauraro cewa ba haka lamarin yake ba gabanin aje zuwa ga wasu hujjoji dama in ka samu ka fara rusa abin da yake shine mafi girma ai sauran karasa su zaka yi wa annaha shamilatun li jami'i man tawalla Allah wa rasulahu min al-mu'minina cewa wannan ayar tana gwada lamarinta ya shafi duk mutumin da ya jibantar da lamarinsa ga Allah da manzansa cikin mumini walaisat khasatan bi ali cewa ba wai ta takaita kan sayyidina ali bane ba kama tadda'i tun rafida kamar inda yan shi'a ar-rafida suke riya haka sunan su ne shi'a sunan su ne rafida sunan ne al-imamiyya sunan ne al a shari'a suna da yawa amma dai na ambaci waɗannan ne saboda ana kiran shi al-imamiyya a shari'a wacce ita ce mafiya girman ƙungiyoyin shi'a a duniya ita ce kuma irin shi'ar iran wal'ayatu fil muwalati fillahi wannan ayar ta zo tana magana akan mutum ya jibantar da lamarinsa ne zuwa ga Allah ya zamto Allah ke ƙauna. ya zamto Allah ke so ya zamto ya tattara kayansa ya koma gudun Allah ya tattara kayansa ya shiga cikin inuwar wato abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya zamto cewa baya kallon komai baya damuwa da komai akan wannan abu zai iya ma kowa da komai a kowane guri da lokaci tawaye shi in aka ce wannan abu na Allah ne a can yake shi ne abu na ke nufi da me almuwalad malam yace walaysat wa qad wada'a ba'd al-kadhabin hadithan muftaran mafaduhu malam yace wasu gagariman makaryata sun kirkiri wani hadisi suka ce anna hadhihi al-aya nazarat fi ali cewa ta sauka akan sayyidina ali ne lamma tasaddaqa bi khatamihi fi salah yayin da ya sadaka da zobensa a cikin sallah kamar yadda tsabari da tabarani da ibn mardawiya suka kawo wannan hadisin cewa wai wata rana sayyidina ali na sallah da shi da sahabbai sai wani ya zo ya ce wa zai ba da sadaka wa zai ba ni zakka sai kowa ya rabu da shi sayyidina ali shi ne kawai cikin sahabbai lokacin ma ya yi ruku'u sai ya jawo zobensa sai ya miƙa wa wannan mutumi a matsayin ya cire zakarsa ko ya ba da sadaka ana kammala wannan sallah sai manzon Allah ya tambaya cewa wai wane ne kan ya ba da sadakar zobansa Shi ne sai aka ce yadda ali ne sai wai ayar ta sauka inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wallazi na amanu kimu yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un malan ya ce wa hadha kadhibun bi ijma'i ahli al-ilmi wan naql malam ya ce wannan karya ne dukkan malamai da suke kulawa da haka hakaito labarin da aka jingina wa manzon Allah sallallahu sun ce wannan zance karya ne wa kadhbuhu bayyinun min wujuhin kathira malam yace ƙaryan wannan labari wato za a iya samunta ta ɓangarori daban-daban gabanin mu je kan abin da malam ya ce imam tabarani ya rawaici wannan hadisin kamar da na faɗa a cikin al'ausat da ibn mardawiya a cikin littafinsa tafsirinsa hafiz ibn hajar a cikin eh, wani littafinsa mai suna alkafi shafi fi takhrij a al-kashaf tafsirin kashaf na zamakshari littafi ne wanda yake ya haɗu amma a wajen larabci a wajen akida ko wajen hadisai nan kan yana da launi kwarai da gaske duk abin da kararamo daga can inda na aƙida ne ko na hadisi ne ka sani cewa za ka iya ɗebowa maciji a cikin mai a cikin yayi lezo sai ka cewa bayan yana koyi to ibn hajar ya yi ƙoƙarin ganin ya tattance data mai tattace irin waɗannan hadisan da ya zo kan wannan hadisi tun da shi zamakshari ya kawo wannan hadisi karkashin wannan ayar domin hadisi idan an kawo shi sai ya zamto dalili dole hadisi in an kawo shi kuma sai ya zamto mai ingantacce sai ce rawahu tabarani fil awsat fi tarjamati muhammad ibn ali sa'ig cewa imam tabarani a cikin littafin sa al awsat da ya zo kan malaminsa muhammad ibn ali sa'ig ya koro wannan hadisin ne a ƙarƙashin ruwaya da ya karɓa ta hannun wannan malamin hakanan ibn Mardauya ya kawo shi amma daga hadisin ammar ibn yasir shi imam tabarani ya kawo shi daga hadisin sayyidina ali sai ibn hajar ya ce wa fi isnadihi khalid ibn yazid cikin mazajen da suka rawaito wannan zance akwai khalid ibn yazid al'umar sunan lakabinsa ne wa huwa matrukun shi kuma abin kyalewa ne abin bari ne matrukuhu ma wahidun bihim farad wa ajma'u li da'afihi fa huwa karat yace hadisin da ake cewa hadisi matruki shine hadisin da ba wanda ya rawaito shi in banda mutum guda kuma wannan mutum ya zamto cewa mutum ne mai rauni rauni mai tsanani ana cewa hadisin sama turuki ko ana tuhumarsa da ƙarya wani lokaci suna kiran hadisi munkar da matluk wal munkarul fardu bihi rawin gada adiluhu la yahmilu tafarruda duka dai nau'i ne na hadisi wanda yake mai rauni mai tsananin rauni wanda ana ɗaukan irin wannan hadisi tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba ko an aka jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wannan abu bai faru da shi ba yace wa rawahu salabi min hadisi abi dharr wa isnaduhu saqit yace hakan nan as-salabi ya rawaice shi ta da hanyar cewa hadisin ma daga abu da yake yace duka dai <laughs> isnaduhu saqit wato wa in yakul kadhibin me aw shadda in ji imam al-iraqi cewa idan hadisi ya zamto ana tuhumar da sa ƙarya yake to wannan hadisi ko ya zo ta hanyoyi dubu wannan hanyar ba za ta mai ba a amfane shi ba matukar dai tana sake komawa ta kan wannan mutumin. ne irin hadisin idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi butuni akfikum wala tas'aluhu bi zuhuriha thumma la turadduha hatta tamsahu biha wujuhakum fa inna allaha ja'ilun fiha baraka cewa yanzu ku roki Allah ku roke shi da tafin hannu kada ku roki Allah da bayan hannu sannan kada ku ajiye sai ku shawo fuska na'am roƙon Allah da tafin hannu haka ya tabbata amma cewa kada ajiye sai an shafa wannan bai tabbata ba har imamul al-bagawi ke cewa duk wanda ga yana shafa hannunsa bayan yayi addu'a alamar jahilci tare da shi akwai alamar jahilci tare da me tare da shi akwai alamar wauta tare da shi shi kuma shahu hannun me amma ya shahu fuska me amfanin sa me amfanin sha fuska nan addu'a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ce ayi ba wani zai ce akwai zance cikin bulugul mara cewa ibnu hajar ya ce isnadinsa zai iya zamtowa hasan da ghairihi malamai musamman waɗanda suka yi rubuce-rubuce kan bulugul maram sun kuskulantar da abin da ibn hajar al-asqalani duk da kasantuwarsa babban malami ya faɗa duk girman malami ba yana gwada cewa ba zai iya yin kuskure ba yan wana in allah ya kai mu sati na gaba za mu ji yadda malam ya ta koro mana wato wasu zance masu tsada ta fuskoki daban-daban cewa kafa dalili da wannan ayar a matsayin cewa dalili ne na sayyidina ali shi ya dace ya zamto shugaba bayan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan akwai shirbici akwai shirmi akwai wauta akwai jahilci a ciki shi yasa abin da suke gani ya fi komai karfi a cikin dalilinsu shi kuma ya fi komai fito da jahilcinsu domin kalmar alwali ko muwalati a cikin alkur'ani Allah subhanahu ta'ala ya yi amfani da ita a gurare daban-daban wanda kuma duk a guraren ba sa gwada cewa shugabanci ake nufi ko ba haka ba yanzu Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani bayana cewa ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum ya ku waɗanda sun ka ba da gaskiya kada ku riƙi makiyina. da maƙiyanku a matsayin shugabanni ko a matsayin majibantar lamarinku a matsayin matsayin majibantar lamarinku kalman alwali a larabci ko dai ta zo da ma'anar almuhib ko alhabib ko alkarib ko annasir na kusa mai taimakawa abin ƙauna abin jibantar da lamari amma a larabci ba ta taɓa zuwa da wato shugaba ko al'amir ko al-khalifa ko al-qa'id ba ta zuwa da wannan ma'anar domin da bambanci tsakanin alwilaya da alwalaya alwalaya daban alwilayatu daban mu je wani guri a cikin alkur'ani allah subhanahu wa ta'ala ke cewa يوم لا يغني maulan an maulan ranar da wani majibanci baya taba amfanar da wani majibanci kamar da mangi ke faɗa ko ran da an ka rabe takardu duk halitta za ta sadu gun hukunci har da shaidu ga ba zuwa atidu da ba su yi saban ubangiji ba ayyukanka irin na kirki wanda kai ko da a ɗaki goma ɗaya ne za a nuna sai a ɓoye taran da ƙauna ayyukan kasu zan ba su yawa ba namiji kan ce da mata taimakanni masoyiyata na wahairan ya karanta ko kamar ƙwaya in huta na ji kun yi shiru muhallin shahid yan uwana a cikin wannan karatun ana nufi yau malayu guni maulan an maula shi'a yau malayan fa'umarin wala illa man atallaha bi kalbin salim yan uwana ana ana nufin cewa aboki ana nufin ɗan uwa ana nufin abun kauna ana nufin tsakanin mata da miji da da uba ko ana nufin tsakanin shugaba da shugaba da mai an ce maulan an maula inda ana nufin shugaba ne to wane ne shugaban kowa an ce masa maula da maula amma in ana nufin makusanta ne kaga dama ko da da ni da da kai da ɗanka kai za a iya kiranka makusancinsa shi ma za a iya kiranka makusanci amma da ana in ana nufin shugaba ne da talakawa shugaba sunansa shugaba talaka kuma sunansa mai talaka talaka ba a taɓa ce masa shugaba hakan nan shugaba kuma ba za a ce masa talaka ba yau malayu ne maulan an maulan shi'a Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani a wani guri ya ce wa, wa inna zalimina ba'abuhum awliya'u me azzalimai sashin su me majibanta me sashi ne majibanta ko shugabanni ana ne majibanta to su a zalimai kowa a cikinsu shugaba kenan in an ce kowa daga cikinsu eh, auliya ba ne to kowa daga cikinsu shugaba kenan wannan yana gwada irin wato kwama tala da wauta da abin da suka kafa dalili da shi na'am ƴan uwana duk lokacin da mutum zai bar turbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama wani abu da yake na bid'a to komai wayansa sai ya zamto wawa domin zai ta yin abin da yake ganin shi daidai yake yi yana wato yin abun burgewa da mutane kuma suna ganin sa matsayin sakare dan shirme yana ta dirkaniya a wani guri Allah subhanahu wataala duka misali ne da zai kara tabbatar mana da cewa kalmar wali ko almaula ba tana nufin shugaba ba tana nufin majibanci ko duk majibancinka shugabanka ne in aka ce majibancinka ana nufin na kusa da kai abin ƙaunarka Allah maɗaukakin sarki ya ce zalika bi anna Allah amanu wa annal kafirina la maula lahum zalika Allah yana ba da labarin abin da ke shiga tsakanin mumine da me da kafirai ranar badar shi zalika bi annan laha, ko lalle hakan nan Allah maɗaukakin sarki zalika bi anna Allah maula na amanu Allah shine majibancin lamarin waɗanda sun kai me shine mai taimaka musu ma'anan maula anan gurin aina nasiruhum wa annan kafiri na la maula lahum su kuma kafirai ba su da mai taimaka musu ba su da majibanci cin ana nufin shugaba a nan gurin ana nufin shugaba waɗanda ba musulmai ba su da shugabanni suna da shugabanni a yi ranar da aka yakin badar ko me ya faru a yi ko yakin mai uhud da aka yi cece kuce da garesa tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba tsakanin sayyidina umar da sai da abu na abu sufyan saboda ya zama to sahabi manzo Allah daga baya ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yace wa sayyidina Umar yace ce musu Allahu maulana wala maula lakum Allah shine shugaban mu ko Allah shine majibancin mu Allah shine majibancin mu ku kuma da ba ku da mai jibantar lamarin ku shedan ne kuma shi bai sai ya wada ba sai abin da Allah ya kaddara zai faru anan gurin ana nufin shugaba ne ko ana nufin ana nufin majibanci ko shi ko kafirai ba su da me ba su da shugaba sai da shugaba ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم باس دمي مجبنشي أو نقول الله سبحانه وتعالى شيء ويساكي فإن الله مولاه وجبريل كو وجبريل وصالح المؤمنين كو والملائكة بعد ذلك الله ما دبك كسر كيدي كاو قد ما منزون الله صلى الله عليه وسلم yayin da matansa suka masa ba daidai ba sai ya ce to in kuka matsa sai Allah ya canja wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wasu matan da ba ku ba muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin sa'abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara Allah shi gaba da cewa ai in ba haka in ma ku ci gaba da yi ku sani cewa Allah shine mai bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taimako hakan nan mala'ika jibril ma zai sa Allah Allah zai sa shi ya bawa mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taimako kai duk mu'mine ma za su zamto ba su eh, suna bangaren manzon Allah sai a kyale ga Allah ga jibril ga sauran mu'mine ko kuma a mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kadai aka taɓa manzon Allah Allah zai kyale ba zai kyale ba anan gurin ana nafi maula ana nufin majibancinsa mai taimakonsa a wani guri Allah subhanahu wataala ke cewa لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير makamantan irin waɗannan ayoyin za mu bari domin malam a wata gabar zai kawo mana irin waɗannan maganganu saboda haka sai malam ya ce yana daga cikin dalilin da zai gwada cewa shirbici ne kafa dalili da wannan ayar saboda wai a cikin ta Allah ya ce inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yutuna zakata wa hum raki'un malam ya ce ga dalili da ke gwada cewa wannan hujjar rushashiya ce minha cikin su أن قوله الذين صيغة جمع وعلي واحد ko da kan kun ce sayyidina ali shi ne shi ne kawai ya bayar a cikin sahabbai to amma a cikin ayar ana cewa wallazina amanu da waɗanda sun kai imani allazina amanu ai suna da imani suna da yawa ko ko kuma kun ce sayyidina ali ne sayyidina fatima ma kun ce ban da ita Hassan kun ce ban da shi husainin kun ce ban da shi manzon Allah ma kun ce bane wanda shi kunshi sai na ali shi ɗayansa ne bayan kuma ƙura'an na cewa wallazi na amanu ka san duk lokacin da ka yi karya diyan da ka kokari kaga ka mata me ado yadda ba za a iya ganewa ba sai ka bar wani gurbin da za a iya gano cewa karya kai wa ha malam ya ce yana daga cikin shirme na da suka kafa dalili da shi da wannan ayar annal wawa laysat wawal hal إذ لو كان كذلك لكان لا يسوغ أن يتولى إلا من أعطى الزكاة في حال الركوع فلا يتولى صائر الصحابة والقرابة إني كتي وانا آير تنا قد سيدنا عليني kuma wanda ya Allah kaɗai ya ambata a cikin wannan ayar shi kaɗai za a jibantar da lamari zuwa gare shi tunda an ce inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu Allah da manzansa da waɗanda sun kai imani waɗanda sun kai imani su ne allazina yutuna zakata waɗanda suke ba da abinan suke ɗaya da sallah suke ba da zakka suna masu ruku'i to wannan yana gwada cewa ashe shikenan daga inda wannan ayar haka take nufi shikenan wannan ayar ta hana wani ya jibanci wani cikin mumine sai mutumin da yake ba da zakka alhali yana ruku'i duk mutumin da in wato baya ba da zakka a lokacin da yake ruku'i bai dace a me ba a jibanci lamarinsa ba bai kamata bai dace zama wa ɗan uwan mumine ba bai dace ya zama waliyin mumine ba kaga wannan sun kore dukkan sabon manzon Allah sun kore hatta ahlul baitin ma sun kore fatima cewa sai mutumin da aka same shi yana sallah yana ba da zakka kuma ko yana a halin da yake ba da zaka ya zamto cikin ruku'i in yana ba da zaka bayan sallah ban da shi in yana ba da zaka wato lokacin sujada ban da shi in yana ba da zaka kobar gidansa ban da shi in yana ba da zaka a tsaye ban da shi sai mutumin da in zai ba da zaka sai ya fara sallah sallan ma sai yana cikin ruku'i sai ya fara ba da zakkarsa haka larabcin ke gwadawa domin wawu din in wawul halin malam ya ce wa minha ha annal madha innama yakunu bi amali bi amali wajibin a mustahabbin wa ita'u zakati fi nafsi salati laisa wajiban wala mustahabban bi ittifaqi ulama'i al milla fa inna fi salati shughla in dai da abinda suka faɗa haka ne da shikenan sai zamto cewa ah, dole a bada zakka a cikin me kaga aiki baya zamtowa abin da za a gode masa za a gode wa wanda ya aikata shi ba a yaba mutum don ya aikata wani aiki sai in ya aikata abin da ke wajibi ko ya aikata abu mai Habbi. ko ga duk wanda ga Allah ya yabe shi to ya aikata abin da yake wajibi ko ya aikata abin da yake mai Habbi. kuma a cikin aqidar ku bayan da kuka taba cewa yana daga cikin sharaɗan ba da zakka dole sai an ba da ita ana cikin mai ana cikin sallah sallah ma ana cikin ruku'i ko ba ku ce wajibi ba bane ba ku ce me ba mustahabi bane ba ba ku ce ai hakan ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi ya ce inna fi salati shughla ko cikin sallah akwai wasu abubuwan da dama su ake yi you are busy a cikin sallar ka da wasu abubuwa wannan asalin hadisin yana cikin bukhari hadisi ne daga Abdullahi dan Mas'ud cewa yake cewa bayan mun dawo daga gurin Najashi da muka dawo muka samu manzon Allah sallallahu alaihi sai muka same shi idan muka yi masa sallama a cikin sallah baya amsawa da kuwa idan manzon Allah muka zo muka masa sallama yana cikin sallah yakan amsa amma daga baya sai mu ga manzon Allah sallallahu alaihi baya amsawa sai ma ya ce mana inna fi salati la shughla ruwayan bukhari inna fi salati shughlun cewa cikin sallah akwai me akwai abin da aka shagaltu da yi akwai abin da shari'a ta shagaltar da kai ake da shi ake so ka yi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Muawiya ibn Hakim sulami da yayi magana a cikin sallah yace wa Muawiya inna hadhihi salatu la yasluhu fiha shay'un min hadisin nas inna ma hiya tasbihu wa tahlil wa qira'atul Qur'an daga tasbihi sai takbiri sai tahlili sai karatun alqur'ani shikenan abin da ake yi a cikin sallah ba maganar a bada zakka ko ba maganar a cikin sallah a bada zakka amma gashi wasu suna kawo dalili da wannan ayar cewa wai haka ake so ai wannan faka dan kuka ji daga cikin abubuwan da yake gwada cewa kafa dalilin su da wannan ayar shirme ne sauran kuma in Allah ya kai mu sati mai zuwa kwajiyan da malam ya ta kawowa waɗannan ƙarin bayani ne daga malam ba maganar shekul islam ibn tamiya ba ne ba domin inda mun koma maganar shekul islam ibn tamiya za ku ji na ce muku mun dawo zuwa maganar shekul islam ibn tamiya za mu dakata a nan gurin sai in Allah mai kowa mai komai ya kai mu sati na gaba sai mu dora daga inda muka tsaya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh